الله يقول المسلم رحمه الله وكذلك محبة صحابته وقرابته كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأشرار وآية الدفاع حب الأشرار وقال لا يؤمن الأشرار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وقال علي رضي الله عنه إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يقبلني إلا منافق وفي السنن أنه قال للعباس والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابته يعني بني هاشم وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعا أنه قال أحب الله لما يربطوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي بأجلي وأما محبة الرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 barka mu da sake saduwa a wannan masallaci na Modibbo a nan kofar kaura a garin Katsina a wannan yammaci na ranar Talata sha uku ga watan Al-Muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya, wanda kuma ya zo daidai da 29 ga watan sha biyu shekarar miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na sati sati ko mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna التحفة العراقية في الأعمال القلبية والنفر همشاكن مال من الشيخ بوسلجي تقي الدين أبو العباسي أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda aka haife shi shekarar hijira tana da ɗari shida da sittin da ɗaya wanda aka haifa hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 661 ya bar duniya kuma hijira tana da shekara 728 wannan kuma shi ne darasinmu na nawa shi ne darasinmu na 53 a jerin gwanan majalisinmu a wannan masallaci mai albarka wanda shi ne da 97 ibnu tabi'a yana nan dai kan bayani akan mahabbatullahi wanda kuma yace dukkan wata mahabba duk wata soyayya da za ka yi wa wani za ka yi ta ne saboda Allah wato mahabbatul lahi ita ce take haifar da mahabba ta annabawa ita ce take haifar da mahabba ta manzanni ita ce take haifar da mahabba ta waliyan Allah ita ce kuma take haifar da mahabba ainihin ta ayyuka na kwarai za ka dukkan wani abin da kake so kana son shi ne saboda Allah ya ce ka so shi duk kuma abin da zaka ki kana ke shi ne saboda ya ci karo da wannan soyayya ka kike wa Allah satin da ya wuce annabi ibn taymiya ya yi mana magana akan san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan san Allah san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yake biyo san Allah baya kuma reshe ne daga san Allah baiwa kuma kace kana san Allah baka san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in dai kana san Allah to dole ka so annabi sallallahu alaihi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to a kuma wannan gaba ta yau ibnu taymiya zai yi magana akan mahabbatu sahabati wal qaraba san sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da san dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama iyalai gidansa wannan ma wani reshe ne daga san Allah wanda duk yake san Allah to za ka gaishe yana son sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama su yana nema musu gafara yana ainihin yi musu addu'a ta kwarai wannan alama ce ta cewa akwai soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa akwai soyayyar Allah a zuciyarsa haka nan wanda duk yake son Allah da manzansa to wajibinsa ne kuma ya so dangin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya girmama su ya yi musu kyakkyawan fata ya musu kyakkyawar addu'a bai yiwuwa kana san Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallama amma ba ka san sahabbansa ba ka san danginsa wannan ba zai yiwu ba wanda kuma duk ya ce zai yiwu to ya gwada mu gani ba za su yiwu ba ka ce ba ka san sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ba ka san wasu daga cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ba za ka yi ba a ce ka yi imani da Allah da ranar lahira ko ba ka san waɗannan mutanen a ce ka ga su alama ce ta cewa akwai munafici a cikin zuciyar mutum ko da yi da aure yana san Allah ko da ya yi da aure ya yi imani da Allah da ranar lahira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba za ka sabu ba ka yi imani da Allah da ranar lahira amma ko ba ka san mutanen da suka ce taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan قال علي رضي الله عنه عن علي Allah ya kara masa yadda ya ce innahu la abdun nabiyyi al-ummi ilayya annahu la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq sai da Ali Allah ya kara Ya ce nan ne yana daga cikin alkawarin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi mini ce babu wani wanda zai so ni sai mu'mini babu kuma wanda zai ƙi ni sai munafiq kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam ya sanya alamar imani san sa yan Madina da suka taimaka masa haka nan annabi sallallahu alaihi sallam ya sanya alamar imani san Ali radiyallahu ta'ala wato kaga sayyidina Ali yana cikin jumla sahabban annabi sallallahu alaihi sallam waɗanda san su yake zama wajibi duk da haka annabi sallallahu alaihi sallam ya ware shi da ambato a wannan hadisi domin ya nuna matsayinsa haka nan al-ansar duk da suna cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da su da al na duka suna cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama amma aka ware su da ambato domin a ƙara nuna girman lamarin su saboda ka ga shi wannan hadisi ba falala ce da suke banta da Ali ba al-ansar sun yi tarayya da shi a ciki sai dai ware shi da ambato yana nuna girman lamarin su sai da Ali da kuma ainihin munin lamarin kin sai da Ali kamar yadda wancan hadisi shi ma yake nuna girman lamarin nuna soyayya da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan Madina waɗanda suka taimaka masa da kuma munin girman lamarin nuna musu kiyayya wanda wannan shi yake nuna alama ta munafici wa fi sunani annahu qala lil abbas ya zo a cikin sunanin tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda abbas والذي نفسي بيده na rantsi da wanda raina yake hannunsa la yadkhuluna aljannata hatta yusibukum wa li lillahi wa li qarabati na rantsi da wanda raina yake a hannunsa ba za su shiga aljanna ba har sai sun so gudan Allah dan kuma dangantaka ta kuke da shi da yana nufin banu hashim ba za ku zama mu'minai ba sai kun so banu hashim saboda Allah sannan kuma saboda kasancewa ya zo cikin sunan tirmidhi da wani lafazi da yake kusa da wannan ibnu taymiya ya faɗe shi da ba'ana kamar da ya cikin musnad na imamu ahmad da lafazin da yake kusa da wannan amma hadisin ta fuskar nadi bai inganta ba a cikin sa akwai yazid ibn abi wanda malaman hadisi sun ce da'ifi ne mai rauni ne saboda wannan ruwaya tana da rauni duk da cewa jumlatan an san cewa kan iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam da danginsa yana daga cikin abin da aka wajabta wa kowane musulmi ko da wannan hadisin bai inganta ba a cikin da suka zo na baya kadai sun isa su wadatar da wannan wa ya ruya hadithu ibn abbas marfu'an haka nan an rawaito wani hadisi daga abdullahi ibn abbas marfu'an da aka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala annabi yace ahibbu allaha lima yaqdukum bihi min ni'ami ku so Allah saboda abin da yake ciyar da ku da shi na ni'imominsa wa ahibbuni bi hubbillah ku so ni dan san Allah wa ahibbu ahla baiti bi hubbi ku so iyalan gidana dan suna shi ma wannan hadisi bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ita ce ta sa ma ibnu taymiya ya kawo shi da lafazin tabri da ce wa qad ruwiya ruwiya wannan kawo shi da irin wannan siga dan yayi nuni zuwa ga cewa bai inganta ba bai inganta ba fuskar isnadi haka nan bai inganta ba ta fuskar hadisi ibnu taymiya a cikin minhaj sunna a cikin minhaj sunna din na biyar shafi na dari biyu da da saba'in hudu. ya yi nuni zuwa ga cewa wannan hadisi bai inganta ba ya ce isnaduhu da'if a can ya ce falsalar wannan hadisi mai rauni ce fa inna Allah yajibu an yuhabba li dhatihi wa in kanat mahabbatuhu wajibatan li ihsani wajibi ne ka so Allah li dhatihi ko da kuwa bai yi maka ihsani komai ba wajibi ne ka so shi dan zatinsa duk da cewa wajibi ne kuma ka so shi dan ihsani wato ba ana san Allah ba ne dan ni'ima kawai da ya maka a'a dan Allah ya cancanci shi shi a karan kansa ubangiji ya cancanci a shi ballantana kuma ya yi maka ni'imomi da dama daga wajen ka da ka da abincin da ya maka babu shakka waɗannan ni'imomi su kansu za su farfafa wajen cin kaso Allah ba ka shi hadisin yadda yake nuna a Allah dan ni'imarsa ba iya nan abin da tsaya ba a so Allah dan zaki sa ko da kowa wajibi ne a so shi da nemomin sa wanda ita ce magana da ita ce biya cikin minhaj sunna ya ga raudan hadisin sannan kuma ya nuna ta ɓangaren madani ma akwai abin da zaka so ka da kare da madani ma to ana ibn taymiya ko kula yana tabbatar mana da abin da ya shafi mahabbatu sahabati nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wajibi ne ka so sahabban annabi wajibi ne ka so dakin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan ita ce dama aqida ahlus sunna wal jamaa babu inda ahlus sunna suka nuna kyama ko ba ka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ballan tana kuma yakin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam duka suna san sahabbai suna san dangin annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai dai su ne dukkan waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin rayuwarsa sannan kuma suka bar duniya akan wannan imani waɗanda su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda duk ya yi rayu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam mu'minin bai wa mata alaihi ya samu wannan daraja da daukaka saboda kasancewarsa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi a lokaci da a zamani da a gari guda wannan wata falala ce da wata martaba wanda ba kowa zai iya samun ta ba duk imaninsa duk ibadarsa duk tsoron Allahnsa matuƙa dai ba ya samu ido ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zauna da shi ya saurare shi ya ji magana ko ya mutu daga nesa wannan ba zai samu wannan falala ba kaga ashe duk wani wanda zai zo bayan wannan zamani na manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin tabi'ai ko daga cikin tabi'in ko ko wanda zo bayan waɗannan tarihi su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam su yi da addinin sa ba za su kama kamar sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam domin ya tara ya musu farko wata martaba da ba su samu ba duk wani annabi sallallahu alaihi wasallam dan makarantar annabi sallallahu alaihi manzo sallallahu alaihi wasallam shine malamin da da yake ba shi training haka ya samu training da tarbiyya ne a hannun wanda ya kowa iya tarbiyya a tarihin kawai duniya akwai wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam iya tarbiyya a tarihin kawai duniya ba kuma wannan aiki ne da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu wa yu'allimu al-kitaba wa yuzakkihi wa yuzakkihi da shi ai tarbiyya tazkiya ka tsarkake su ka koya musu addini sannan kuma ka tsarkake su ta yaya za su tsarkake su ka koya musu hali na kwarai kada shi kina yana daga cikin manyan ayyuka da Allah ya dora wa Annabi sallallahu alaihi wasallam isar da sakon da aka aiko masa da kuma tarbiyyar sahabbansa to haka mu ahlus sunna da muke ginin girman manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun yadda cewa waɗannan ayyuka biyu ya yi su kuma ya ci nasara duk sahabin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya samu koyarwa ta addini bakin gurgurdu gurgurdan yadda ya gamu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi ya saurare shi gurgurdan yadda ya samu koyarwa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya samu tazkiya babu wani sahabi da ya shigo majalisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi kuskure ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ja bakin sa ya ko da kyale ba a taba samun wannan ba ko yau ka duro majalisin sallallahu alaihi wasallam kai kuskure da ya faɗa kan kai ba zai ce wannan ba ko ne a shi a hankali a zai nuna masa na'am zai yi masa hanyar da ta dace wajen ya nuna masa har ma mutumin nan ya ji babu wanda yake so kamar manzo sallallahu alaihi wasallam kun dai sha jin misalai akan wannan saboda haka ashe kaga ya koyar kuma ya bada tarbiyya kuma ya ci nasara a cikin tarbiyyar da ya bayar ba ka duk sabon annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen kirki ne adalai ne in an ce adalai ba ana nufin ba ma'asumai ba adali ana nufin wanda ayyukan da'ansa suka rinjaye ayyukan laifinsa wannan shi ne adali man ba ba'athu ala ala ma'siyati wanda duk ko da yana yayi sabo ko yayi yana yi amma ayyukan da'ansa su suka fi yawa galibu ba a ba'athillah wannan shi ne adali idan ka ce ba wannan mai adali ba to kaga babu wani adali a duniya sai annabawa kenan ashe dukkan hukunce hukuncen da Allah ya ya su da aka a samu shaida adali ba za a samu ba to da sai an samu annabi kenan sannan an iya samun shaida adali da Allah ya ce wa shi da wai din ku a ce ku kawo shaida mutum biyu adalai daga cikin you like karbar bakinsa daga shashen ɗan barki. Da ijilin samiyi haka yake kawo masu da sashen ɗan barki ko sashi. Kaga idan ba kana kana da wadata bai wajen duk da kai ba ko a fito da kafaki daga sashen ɗan barki ko bai ba a kira daga ciki ba. Babu magana a cikin wani abu. Cikakken sa kai kawo ya a Kaga wanda yana nuna cewa annabi ne to haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa lau bi shaki yake nuna mana Abdurrahman ibn Auf mutum ne mai wadata to waɗannan lokacin da suka yi hijira ko karamu ne suka yi hijira Allah ya ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim an fitar da su daga gidajen su an fitar da su an raba su da dukiyoyin su yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah suna neman falalar Allah da yardarsa wannan ba ta cikin ne Allah ya ba su ba suna neman falalar Allah da yardarsa ubangiji dai faɗi wannan ya san na bai ke su zuciyar su tana akwai cike take da ikhlasi kuma dan Allah shi yasa ya mutu wannan shaida yabtaquna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakawa Allah da manzon ka hum salihun sai ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim كثيرا لكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة kaga ayoyin gaba ɗaya duk suna magana ne akan wa kan matan annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani wani dan daru sai ya zo ya dutsire iya nan wani lokaci ya rika tafiya a cikin ya ke sun rika tafiya da kansa da kansa mukan kuma abubuwa da Allah ya bashi a zaman yafi kibban alawashi ya rika tafiya kibban alawashi saboda haka ahlu baitin rajuli in aka ce ahlu baitin rajuli mata su ba su shiga iyalan gidanka da na ce iyalanka kana da mata biyu ko uku wasu su wani sai iyalan gidanka ka ga iyalan gidanka sai kace ka raba matan ka sai zo ta faɗa na ce ka ba matan ka cewa ne gashi ka ba wa iyalan gidanka ai ba ce ka ba matan ka ba ce kai ma ku ci din da kace iyalai na mata na ba zan ba su ba falamma qada musa al-ajal wa sara bi ahli wa sara bi ahli آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون lokacin da Musa ya gama zama ya gama ajalin da suka yi da wannan ashaitu salih na yi masa aiki sanani a hijja ila na ta'ala ta'ajar min kamin nan. lokacin da ya gama ya ya aka daura aure ya ta da matar ta kaga ita kadai Allah ya kira ta ahali dan da ta shi a da tafsiri in suka zo nan ta ce matarsa ba wani wanda ya ce ƴaƴansa ko jikokinsa duk a lokacin ma ya auren ana ana ana abarci sara bi ahlihi sai ka ga sun ce matarsa amma tan an ce inna ma yuridu Allahu yuridu ba aku bi rita ala albayt suka ce ba matar kaga akwai tukka da walwala sannan kana li ahlihi an kutu mata ta guda daya amma Allah sai ce an kutu da sai ga namiji ko mace ya ce an kutu amma an yadda wa yake magana da shi anan tana magana da ita matar amma ki kun kusu ni anan sunana Allah ma ya maimaita ahadan har sau biyu a aya kuma duk matar ake nufi dan dai kawai ya kama ka da hujja kisa annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da mala'iku suka zo za su suna masa bishara za su je su halaka ƙarya su sabbin mutanen annabi lokacin da suka yi wa annabi Ibrahim Salaam salam bisharar samun ta. فبشرناه اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ما تبقى وامراته قائمه فضحكت وبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أعرف وانا عجوز وهذا بعدي شيخ ان هذا لشيء عجيب قل وتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد da wa ake magana ba da matarsa ba wa mar'atuhu matar wa annabi Ibrahim tana tsaye da abinda aka kira za a zahika sai ta yi dariya fa basharna bi ishaq muka ce to zaki aiki da ta maka ishaq wa min wara ishaq ya bayan ka shi ma za a samu ya kuma ana jika ta hanyar ishaq sai ta rike dai ta zama tsohuwa bakarara shekaru sun yi nisa amma kuma ana ta za ta haihu dan da ya haihu sa a samu a samu jika sai ta kama wuya wai lata a adadu wa ana hadis ya kai tuna ina tsohuwa haka ya zan hannu wa ana ba da shaikhan wannan ga mijina na tsoho shi ba ina ga da shehu laji lalle wannan abin da ban mamaki قالوا أتعجبين من أمر min أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت Allah ce a mala'iku suka ce za ki mamaki da alamar Allah rahamar Allah gare ku alaikum kaga Allah bai ce alaiki ba saboda haka darin dole yayi yawa dan matsalolin naka za su yawa dan ayoyin ga nan kuma abin da ba ta so su faɗa ka suka faɗa rahmatullahi alaikum da farko mace ce kuma matar annabin Allah ya sa da cikin ana da lafayi cikin da kai ba ka so a sa ta ci. Ƙarin baiti sannan kuma aka yi mata lamirin namiji saboda ba ita ɗaya ce ba a ai akwai mijinta rahmatullahi wa barakatuhu alaihi ala baiti innahu hamidun majid Allah na tawa idh ghadawta min ahlika addawa aya take magana wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u min maqaida al-kitab annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai fita yaje nuna wa musulmi inda za su tsaya a wannan a wannan yaki na na na tabuka a makon yaki ko tubawul maqaida lil qital min ahlika Allah ya wa gidan da Allah lokacin ya ko da gidan Aisha Allah ce ka fito da gidan iyalanka Allah ya kirawo su iyalanta kai kuma ka ce ba ka cikin ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan rigima hatina na mutum zai ke da wannan rigima wannan daru har ina zabutan wani hadina sai a ce maka ai akwai ruwaya a cikin muslim annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya fito fi murdin murahhalin min sha'rin aswad fada'a bi fatima wa ali fada'a fatima وعلم ما فيه فقرأ قوله تعالى إنما يريد الله ليطهركم إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا سكتي أحاديث يا شيء annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin wani wanda yake mai zane a masa abin nan arra'ar sulbi a cikin sa sulbi da na rakuma gwado ne da aka saka shi da bikin gashi na dabbobi sai ya sanya ali da fatima da hasan da husaini da kuma karanta wannan aya inda ba suka ce to kaga su waɗannan su kaɗai, kuma ce ah, a mana ba da tafsir suna daga ciki a kula da ahlul baiti waɗannan su ne ahlul baiti suna daga cikin ahalinsa ba wannan yana nufin sauran ba za su shiga ba a'a wannan yana nufin sun fi kowa kusanci da shi cikin ahlul baiti wanda kuma haka ne da da waɗannan sun fi kowa kusanci saboda haka annabi ya faɗa haka amma ba yana nufin ya takaita a kansu ba ba Allah ne yake cewa la taqum fihi abada la masjidun usita ala taqwa min awwal yawm ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yusifuna an yatafakkaru wallahu yuhibbul mutafakkirin a wannan aya Allah yana magana ne akan masjidul dirar da aka gina Ya yace la taqum fihi abada la masjidun usita ala taqwa min awwal yawm shine masallacin ku kuba shine farkon masallacin da aka gina ala taqwa akan tsoron Allah wannan ayat tana nufin masjidu kuma shine kadai masallacin da ake na kan tsoron Allah sauran masallatai masallacin da sallallahu alaihi wasallam na Madina na cikin Madina wanda yake cikin gidan sai lam yu'assas ala taqwa sai ala taqwa amma saboda anan siyakin da ake ana magana ne akan masjid sallallahu alaihi wasallama kaga aka ce wane ne a haqqu bi ahlil baiti to mu ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya gaya wa yahudawa na hannu a haqqu bi musa minku, to ma na hannu a haqqu bi ahlil baiti minkum sannan abubakar ya girmama ahlil baiti ya girmama ahlil baiti tabbacin cin zarafin wani ahlil baiti bai tabbacin zarafin wani ahlil baiti bai ci Bukhari ya rawaito mana hadisi sahihi daga Abubakar yana cewa da ahlu baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu min qarabati iyalan gidan annabi sallallahu da dangin sa ni su na kuso sama da dangin haka sai na Abubakar ke cewa haka sai na Abubakar ya ce wata rana kamar da Bukhari ya fitar wato daga Abdullahi da Abbas yake cewa wata rana sai na Abubakar ya fito daga masallaci sai ya ga haka ibn ali da abdul yana wasa cikin yara sai ya dauke shi yana masa wasa yana cewa bi abi shabibun bi nabi nabi la shabibun bi ali sai da ali yana dariya yana kallon haka yana cewa mahaifina fansa ce gare ka sai na bakari ke gawa dan yaro karami haka yace mahaifina fansa ne gare ka ka fi kama da annabi ba da alkai kama ba sai ali ya dariya wannan ba alamar su haka sai na Umar ya nuna alul baiti su ya kasance lokacin da ya zo aka yi bai da ya tashi tawassuli da abbasi da abbasi اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا فنحن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون يا الله wasu tawassuli gare ka da annabin mu in an mana fari sai ka ba mu ruwa to muna tawassuli da babban annabin kaga ma ba ta ne na tawassul ilayka bil abbas ba a ta bi ammi nabiyyi bi ammi nabiyyina ka ta ka shayi da al abbas sai ga ruwa ya addu'a sai Allah ya ba su ruwa ya zo ya sake yin list na ainihin albashi da za a tafiya kowa a cikin daular musulmi da ya tashi sai ya yi waɗanda za a biya kowa gwargwadon kusanci shi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara bi aqrabihim nasaban ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallam abin da za ka shi da za a bashi ya mutuka sannan a haka a haka a haka har ma suka ce ya Umar ka fara da kanka ya ce ku sa Umar inda Allah ya ji ku aje ta saboda haka sai da layin banu abi ya zo kabilar banu abi sannan sun yi shi goyi fito wanda suna can baya baya baya san alin bai zai yi wata yana shugaba mai mulki dukiya a hannunsa kuna ganin kowa ya samu eh? amma shi sai mai da shi can ƙarshe ya yi mura'atin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bibita sai na ga wani dan shi yana cewa ubar azzalimi ne kun ce adali ne ai ne gashi ya zo ya nuna fifiko wajen rabon kudin kudin kudin kasa ka duba da kasa da kuma bai haka ba a ce azzalimi ne ya ya fara kan alibai ya fara da alibai ta kuma ce azzalimi wanda baya kan ka kowa kuma a da kasa da baka kula Sayyidina Usman ya kawo a cikin siyar alamun nubala idan suna kan abu Abdullahi Ali Hassan Husaini Ibrahim Abdulaziz Fatima Abdulaziz kawai shi ne baya da cikin sunayen alibai amma duk sauran sunayen alibai Ali sunan da ya Ali Abdullahi suna na dan annabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim suna dan annabi sallallahu alaihi wasallam Hasan da Husayn su ya san sannan Fatima duk ƴaƴan da sunan Ahlul Bayt ya san to amma wanda ba shi da abin faɗa dole ya kana ya yi sharri to da kan abin mu ba ma koyi a gidan babu tafiya a fili take tsawo da mu take kuma da tabbata ba wanda muke koyi ba ko za mu bara a da wani littafin mu ce ba mu su. littafin mu littafin mu ne muna ɗaukowa mu baza su mu kayan su ba mu koyi komai saboda haka shi da ala suna a fili take suna girma sakon annabi sallallahu alaihi wasallama suna girma makaraba dangin annabi sallallahu alaihi wasallama suna ganin dangin annabi suna da su haƙƙi doriya akan sauran saboda suna da haƙƙin zaman su wasu sahabbai suna da kuma haƙƙi kari akan wancan zaman su wasu dangin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da kawai suke cewa dangantakar mutum ita kadai in za mu imani da tsoron Allah za amfani shi dangantakar mutum kawai kawai saboda shi dangin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba imani bai imani da abin da manzo sallallahu bai yi aikin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya ce ki kanki gurin amma in an aikin ba zan wadata da ki ko zan waɗannan na tsokar gawa wanda zai zo daga baya sannan abin da ba mu yadda ba ko muke magana cewa haramun ne mutum ya yi kokarin kansa da gidan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai saboda ya samu wata ɗaukaka da wani interest na shi kawai kawai kowa ya gushi iska sai ce shi ma duka manzo Allah annabi yana cewa man da'a ila qaumin laysa minhum laysa min falaysa min wanda duk zai yi kokarin jingina kansa zuwa ga wasu mutanen da ba a cikin su ba ne ba shi saboda haramun ne haramun ne haramun ne kawai ka zo ka ce kai duka manzo Allah ne alhalin ka san ƙarya kake ba duka maza. to bala'in da yake faruwa kenan kowa yake so ya gina wa kansa wata daula sai ce shi ma jika manzo Allah kun dade da shi tun tasowar sa kuna karami ana wasa aka yi makaranta aka ji da aka jira duk da ka gane shi ma bai ce bai gane jika manzo Allah bane sai dai fara tara jama'a sai guji ta ake shi ma na zaba ta tana fikewa da manzo Allah ta alaihi shi ma a tusa ne sai ni ne to duk mu je mu ba ma rijima da mutum akan shi mutum ko ba mutum ba ba ruwan me kake yi kawai in kana abin kirki to alhamdulillah sai kai husaini din ne sai mu baka hakkin ka amma kana ta bargaza ko kai wane ne nan sallallahu alaihi wasallam bai bai da mutunta ba in kuma za mu fita to za mu ga kula saboda haka wannan gaba da ibnu tabiya ya yi mana magana akan san sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da karaba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin san Allah sai gaba ta gaba da zai yi mana magana akan ta shine mahabbatul rabbi subhanahu wa ta'ala li abdi yadda bawa yake san Allah to shi ma Allah yana san bawansa wanda yake san sa Allah ko kin take mana da kai mana da gora sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين wanda ya ce ga shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana azumi ranar asabar kuma bana ya yi daidai da kowace wata muharram to ya matsayin azumin ashura na bana ai wani ya kamata kai wani tambayar tun wancan satin ba yanzu ba yanzu kaga in ma ba daidai aka yi ba ai da an fara kuma ka zuka da Wani tambayar wani lokaci da Allah abu ya ce a jinkirta shi azumin ya yi kuma haka ya dace a yi a yi azumin juma'a da asabar haka ya tabbata cikin sai bukari cewa kada ku da aka ta kusu juma'a da sau illa bi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu hadisi ne a cikin bukari kada ku kimanta juma'a ita kadai da azumi sai dai ku haɗa ta da wata rana gabaninta a hannun kenan ko wata rana bayan ta asabar kenan annabi shi ya ba da doki shi ya ce ali kuma sai kai kai kai ba hadisin la ta sumo yau a sabbi illa mafturi da alaikum hadisi ne da aka yi ta rigima a kansa da ba a daga cikin malamai sun raunana shi irin su babu malik irin su dara kutni duk sun raunana wannan hadisi banda kuma akwai wasu daga cikin malamai wanda suka manna tari. abu dawud sun raunana wannan hadisi manya ne manya jima-jiman malaman hadisi da farko waɗanda ilimin hadisi a wajen su kai kashi ci ne domin suna yin abin sai karanta mata ina suke gano abu suke za ku yi abu karshe dai kun karanta ita za ka yi sai ka ce kan al'amarin da naku ci da aljanu kuɗi ta amu kamar da abdurrahman ibn mahdi ya tafi faɗa saboda haka manya daga cikin malaman hadisi sun illanta wannan ruwaya ba ta da karfin ruwayar da take cikin sahihan wacce ta ce biyau min qabla wa yawmin ba'da kaga idan ta fuskar isnadi ne wannan ta karfi sannan waɗanda suka karbe ta sun ce abin da ake nufi cewa la ta su yau masabti ana nufin ifradu yau masabti sau ana nufin wari asabar al'azance ta ita kadai shi azizin ya hana amma in an hada ta ita ma da yau kan da wani ba'da babu komai saboda wancan hadisi kaga an hada ita duka an yaki da su a wannan azumin ajuwa din ba a ware ta wata zan koyi ta su a gabanin ta idan kuma kace a to ajuwa ita kadai ba sai mu ce to wancan hadisin ya fi karfi wannan hadisin akwai rigima da taru yawa kansa yawa daga cikin manyan malamai magabata suna rawaina shi waɗanda suka inganta shi da baya-bayan kamar shekara da Allah ya kansa to amma a nan mun saba masa ba ma tare shi ba ka wanda ya azumci juma'a da asabar wato tasu'a da ashura sai da yayi bai da kuskure wanda ko bai azumta ba saboda wancan hadisi muna muna fatan Allah mu cikin sarki ya bashi ladadiya wanda yake wa min man hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinah wannan yana nufin ba munafiki ko ɗaya daga cikin muhajiruna galibi nan abin da ya haifar da munafiki shi ne bayan annabi ya yi hijira musulmi sun yi ƙarfi a madina wanda duk ba zai yi musulunci ba kuma zai shiga cikin tsoro da ɗanɗan Ba ka sai ya kasance waɗanda suke so su zauna madina kuma a dama da su ba kuma musulunci suke so shi ne su bayyana su bayyana munafikin su amma wanda zai baro madina zai baro makka ya bar dukiyarsa ya bar danginsa ya shigo cikin sahara ya fafi cikin garin da ba na shi ba kuma idan ba za ta kita ya ta kaga ba la ya ta sauwa a dan kuke da karfi kuma yana ka zo inda kuke da karfi ka zo inda ba ku da karfi da kai ba ka bar ka ruku ka bar dukiyar ka dan tsaro ku ka zauna ka sha wahala kuma kana da rafi ya ki wahala dan tsala mutum ta yi ko ba ka ba shi ba wala kuke dan ka samu jin daɗi ne ka samu da duk abin da ake samu da samu kuma ka bari na samu kuma ولا آية في سورة سورة النساء وإذا سألوا فضل من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للأجر نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين إذا وتفعل لا تسألوكم تقديما فيما تلوك متبع أي أباؤنا مكتب إذا قوة كافرين كتبوا قلبكم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين كافرين ba mun nuna muku wato ba mu goyi bayan ku ba ku muka ba ku kariya da to ashe kaga suna yi ne don su samu wani abu da gobe gobe ko su kare kansu da kafiri amma ita kafirci ne da yawa ba a bukatar munafici saboda haka Allah bai magana munafikai da shi cikin muhajirin ba sai dai mutanen Madina ana aka samu waɗanda suka yi munafici su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da gaske kuma ya rubuta a cikin littafin sa kuma da ya cewa ya fi manzon Allah shi nasara da shi ya kafa kafa wata hukuma mai dorewa ko daula mai dorewa shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yana rasuwa ɗaliban suka yi suka ja baya ba karanta wannan a ciki ba amma kuma abin da shi na ci gaba ɗaya ke nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi nasara a cikin da'awarsa ba yana rasuwa duk sabon su suka rinda ko rubuta wannan ko su ta ba addinin da yake bi abin da yake faɗa kenan wannan haka ba ce a kurbatul hada ya yasa su kara ta'ala to ana waya shi kuma koda koda koda ya ce kalmar ta'ala da kalmar sallallahu alaihi sallama. wannan duk kusan duk da ta tafai da aka rubuta aka suke yanzu ne da sa akan annabi sallallahu alaihi wasallam suna magana da shi ya rasulullah ba ka kara sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah me yake kaza ya rasulullah amma rubutu sai ka kara sallallahu alaihi wasallam kai da kazo kana karantawa sai ka shiga da wannan salatin waɗanda yake jimari babu komai haka nan ta'ala da za ka sa a gaban sunan Allah babu komai inda ba a san kara wata kalma alfazin addu'a musamman waɗanda suke cikin kamar sallah na fuskar da suka zo marwiya na addu'a su sai ka tsaya iya ruwaya domin waɗannan taukifiya amma wajen bayani a cikin daga gaya ma ba zai yi kokon suna da mutum tsara tawa ko kuma laifi ne laifi kai ba tsara wannan ba ba da riwaya daban babu kuma al-ikhbar daban to dukkan balo hashin musulmi ne ba ka karanta ba